الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بعد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala don sake haɗuwar mu a yau 21 ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma sha ɗaya ga watan bakwai watan yuli shekara ta dubu biyu da goma sha biyu na miladiya a wannan yammaci na laraba mai tara albarka za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin al'ashimawi a inda za mu ɗora a kan inda muka tsaya a jiya darasin mu na jiya shi ne darasi na goma sha uku darasin mu na yau shi ne darasi na goma sha uku darasin mu na jiya mun yi magana ne akan abin da ya shafi sujudu sahawi sujudar rabbanwa inda mutum zai gara sallah shi a cikin sallah maimakon a ce ya sallah ne daga baya kuma ya ce ya safo ta sabuwa tun a yau za mu shiga sabon babi wannan yana ga cikin abuwar ɗan da aka da ribe a bace su ba yace babin fil imama wannan babi ne na musamman da malam ya buɗe shi fil imamati don bayanin limanci babi ne su da guda babi ne na musamman da malam na sha ɗaya na ce babu na goma sha ɗaya babu wannan babu malam ya bude shi domin ya yi bayanin al'imama wanda ce al'imama shi ne shugabanci limanci akwai al'imama a babu akida inda ake tattara da ƙazaban ahlus sunna da wanda suka saba musu a bangaren imama musamman tsakanin su da rafi da sauran alfirar haka kuma wani babin muke shi ne babin imama babin limanci idan aka ce limanci ka san ba abu ne mutum guda zai yi ke dan sallah tana zama sallar jam'i ne da hausa ke mu salatul jama'a kuma da larabci a lokacin da aka samu wani tare da liman yana gina ko ita kuma sallar jama'a ko sallar jam'i da hausa lura da abin da zama fitar hausa suna da shi a larabci akwai salatul jam'i ko aljam'u bayna salatayn hada salloli guda biyu shi ake kira jam da larabci amma sallar jama'a sallar jama'a da hauka ko kira ita ce salatul jama'a sallar cikin jami'i sallar cikin jama'a sallar cikin jama'a tana da muhimmanci sosai da sosai yana daga cikin tsari na musulunci ya sanya ma bayansa ya sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala sanya ma bayansa a kullum tsara nasu haɗu sau biyar domin su gane da juna a salar asuba a sallar azhar a sallar asar a sallar magariba da kuma sallar isha lokuta guda biyar ubangiji subhanahu wataala ya ware ya dangi domin a haɗu sallar sannan ya sa ya sanya a mako a kwanaki bakwai a haɗa sallar juma'a ko da za a rufe dukkanin masallatai ba a taru a sallar juma'a ya sanya a shekara a haɗu a aiki hajji wannan yana nuna tasirin jama'a kenan ana magana kan sallar jama'a magana da ake yi shi wajibi ce ko da wajibi ba ce na sha ne mai tsara a yi magana a kan abu kaza a ce wajibi ne ko da wajibi ba ne wannan kai ko da ba wajibi ba ne a ajiyar wannan ne darajarsa kuna jina da ke ko ko da ta ce ba wajibi ne ba za ta ce sunna ce ba ba tare da ta ce sunnatu mu'akkada ba tare da ta ce sunna mai ƙarfi ba don duk abin da ce ba wajibi ba ne misali ana magana wajibi ne ko ba wajibi bane wannan da ce wajibi ne ba da kullu da dole shi ko ba ce ba wajibi bane kuma da kullum da dole ka to lalle idan na duk da baka ce ba wajibi bane abin zai kasance zuwa sunna mu'akkada sunna mai kafin gaske manzo Allah tsira da annabi Allah subhanahu wa ta'ala yace la himmatu da in sa a tsayar da sallah in aka tsayar da sallah domin mu muke gaba yana ba da sallah ne kuma yace duk mutanen da ba su halarci sallar jami'i ba in barka da gidajen su ta ta ko san manzon sallam ba zai danka na gida wuta ba ma ba ba tare da wani wani laifin ne kamar da suka mutum a shi ke na sallar ba karamar ba ce kada mutum ya kuskura kuma ana cewa sallar jami'i ba shi ne farko da ake magana karka zo sallar azhar kada da rabi ya kasa da jami'i wata kila masallaci shi ne da goma sha uku kun na ji da kyau ko inda jazu ya dan daga wannan dara mu ana sabani akan su ya halatta ko bai halatta ba ya ana magana ya halatta ko bai halatta ba ko kuma magana abu ne sai ka sallar jami'i tana da muhimmanci sai da jama'a Allah ta'ala ce warqa'u ma'a raki'in ku yi ruku'u tare da masu ruku'u kun yi sallah tare da masallata kenan ba ke sallah kai kai kaɗai ba wani wadda ka sallar jami'i tana da muhimmanci mutum ya tashi tsaye ko yana ribatar sallah akan lokaci sallah a cikin jami'i kamar da muke magana akan sallolin da suke mustahabbai da malam ya yana su ta zama ne rike da su zai taimaka mai samun sallar da take ta cikin jama'a sallah mai zaman daraja to a yanzu babin da malam ya buɗe mana ba fi imama yadda ne zai kasance wanda yake shine liman ga targawa dab da gawa na zargana kenan ko liman da za a ajiye a matsayin masallaci liman da zai wuce gaba ya fara sallah wani irin tsari musulunci yake da shi wani irin tarihi musulunci yake da shi shin kowa da kowa ne yake wuce fara sallah yana jira kowa da kowa ne zai wuce fara sallah idan mutane biyu aka gana magana da limanci mutane biyu suka tafi suna da ganin limanci wannan yana son ya zama liman wannan yana son ya zama liman ya za a yi ana yi ko ba a yi to wani tsari musulunci ya fitar wanda ke zai zama na ba ci a gane wannan na a wani tsari musulunci kuma gargarar da ake kan tsari musulunci gargarar da ake kasancewa tare da daidai gargarar da ake nesa gargarar da ake ruwa daidai musa Allah ta lai sauki قال رحمه الله ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به وقراءه وفقه فإن اقتدينا ثم تبين لك أنه كافر أو مرأة أو خلصة مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث بطل صلاتك ووجبت عليك الإعادة قال رحمه الله الشيخ الإمام عبد الباري العشماوي الله تعالى إذا كسب الله تعالى يرحم شيخي ya ومن شروط الإمام yana daga cikin sharuɗan liman wanda zai wuce gaba da bada sallah ma musu ɗori a bayansa an ya kuma zakaran ya kasance na namiji kada ya zama mace shi ne an ya kuma zakaran ya kasance na namiji ba mace ba domin mace ba za ta wuce gaban maza tana ba su sallah ba ko ko ko da ko ko domin sanin mata yana kasancewa ne a baya mafi alkhairin sanin maza shi ne sanin farko mafi alkhairin sanin mata shi ne sanin ƙarshe ina jira da ke ko kenan sanin maza ana fara da mirani daga sama kusa da domin ayo kasa sanin mata kuma ana fara da kasa ne a yi sama misali a nan masallacin in za a yi sallah maza da mata kaga maza za su fara yau da wani sai da ke da liman sai sai da yi kasa ko gane ko in mata za su su fara daga sanin ƙarshe in na cika sai a ɗoru a sanar da ke gansa sai a ɗoru a sanar da ke nesa wancan sanin farkon na mata shi ne mafi alkhairi kamar da wannan sanin farkon na maza shi ne mafi alkhairi kun gane wannan da ke ko to haka ga kuma a ce mace ta wuce gaban maza ta ba su sallah قال رحمه الله ومن شروط الإيمان أن يكون ذكرا ومن كسر الجماع اللي تشير وتبات با ماذا صلى كل رمى تبات با ماذا صلى ذات تكامل سوء ما كان ماتا shi ne malamai sai ƙara magana sai ne akan la Allah wata wata rana a karatu ne wannan magana qala rahimahullah min shuruط al-iman an yakuna dhakara yana da cikin sharɗan liman ya kasance namiji ba mace ba musliman ya kasance musulmi ba kamiri ba a ya za a ko mutum ya zama ya wuce yana kamiri ya ba ka sallah ai ba ka da wannan shar'a ne kenan a kinan ya kasance mai hankali ba mara hankali ba kenan idan mutum ya wuce da bai gara sallah yana ido da sallah ya ce ya kare ya mutu a sai hankalin ya ɗan yana abin da mai tsaye lokaci ne a gida ko kuma ya sha gari ya ya sha gaba ya sha gaba ba su gaba da lokaci ala gaba ta mala a wuce a gara sallah kawai kai muku ya yi muku sallah kawai ya yi muku gankara a ciki a gaba magana ta ce wallahi ya fiye karatun ƙar'ani da mai da shi ne za ka san zallar da ni qala rahimahullah aqilan ya kasance da hankali kada ya kasance mara hankali balighan ya kasance wanda yake ya riga ya balaga in bai balaga ya fa eh sallar ta yi kowace ba kuma rana samu mai kyawa akwai wanda yake ƙasa da shekara uku daga hanyar zuwa shekara uku wannan da yake ina ga jira ko masallacin bayan bayan da yake zuwa wani lokacin eh, kana kana fara sallah wanda yana fara da bankan bara sai ya tashi maka sana'a duk wanda da kuka gani gaba da sauri da shi ya fara da bankan bara a waje zai tafi sun tarwata sun bada ina ma idan ma ana magana kamar ɗan shekara shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya eh, shan Kana gona da ko ya sallar shi take ya balaga ko ya balaga ba bai balaga ba ya halatta ya wuce gara sallah da ya kasance wanda رحمه الله بالغا يكسر شيئا اتيار جواب لك من شام ميتاو علامات da ake gane balaga na mace ko na namiji na namiji na farko ko dai ya farki wannan ya hada mace ya hada namiji ko kuma gashin mara mai kaushi kaushi ya bayyana in ce magarci ne ke magarci ko magarcin abin da yake faruwa ko mani zai fita ko a magarci ko a farki na ya cika shekara goma sha biyar duk da mun faɗa kyar malam wasu malam suka ce sha biyar ko sha biyar ko sha takwas gane kun gane wani da ko mace kuma da mara ta ga jinin al'ada daga lokacin da gado al'ada daga lokacin da zama biyu ko ce kwace kwace sun hakanta ƙarar himmulillah dalilan ya kasance wanda yake ya riga ya balaga aliman ya kasance malami ina ba kun yanzu ko da ana magana wani zai zama liman wani yana so ya zama liman an fara sikirinin doko don ana buƙatar waɗannan sharuɗan su cika aliman ya zama malami kada ya zama jahilin kenan aliman kaga jahilan wazanin abin nan wazanin na ba idan wannan jimin wani ainihin to shi malami da daya ya zama da malami ne sai ya zama babban malami sannan ya halatta ya bada sallah ko kuwa sai malami ce a'a aliman bima la tasilu salatu illa bi masani ba ne masani na gaba ba a'a ya san abubuwan da sallah ba ta cika su da su ana ba ta da jama'a ba wai malami da yake ya san komai ba a'a malami ne wanda yake ya san abubuwan da sallah ba ta cika shi da shi kenan wanda yake za a yi mai tambaya a ce mutum da ya yi alwala sai ya fitsari ya zai ci sai ya tsarki kawai eh kamar ya eh tun da ya yi da safe ba a ga wannan ba magana ta biyu sallah shi ke sa abubuwan da sallah ba ta cika sai da shi Allah ba ta yi hukunta wani da zai kuma sama ya ce aliman ya zama masani sai da ka sai ta kayi bai zama ya san komai ba a bima la ta so da salatu illa bihi da abin da sallah ba ta inganta sai da shi misali min karatu kamar karatu ya san karatun qur'ani ya san laifukan da idan an yi su a qur'ani in an yi su a fatiha to ya a fatiha ya riga ya san wannan min karatun kamar iya karatun ƙur'ani da ɓangaren karatun ƙur'ani ya san karatun da ke ɓata sallah ya san karatun da ke gyara sallah to na ya san shi da zai amsa kansa a ciki da nan sai da ga ko da ana maganar wanda zai zama wanda zai zama zai ce kai karanta shi ya karanta ina ma ganin yau wani mutum ko kaga ko da ya zama jakaran musulman aqilan balighan biya cika wannan aliman bima la tasu salatu illa bi ya zama da ya san abubuwan da sallah ba ta cika sai da shi sai malam ya bada misali yace min qira'atin kamar karatun qur'ani ya zama da ya san karatun qur'anin da ke in dai ga ya zama a qur'ani ya riga ya san sallah kamar misali ya san inda ya karanta fatiha da wani abu na alkur'ani ya isa to amma ya zama da cewa a inda ya karanta qur'ani kai ko da kana ta fatiha da sallah ka tayi an ga wannan da cika wannan sharɗin ba sai malam ya ce mun qira'atin kamar karatun qur'ani wa fiqhin da karatun fiqh da fahimtar addini ya san abubuwa na addini kama da abin da ya shafi tsarki abin da ya shafi ta karanta da sallah abin da ya samu wadansu abubuwa na addini da ya san in babu su sallah za ta ɓaci kana gama da tafi to wannan su ake bukata mun a cikin fiqh kaga ba ce sai ya kware a kaza ba sai ya kware a abubuwan tunda gida ne na limanci don kwanci wani a matsayin shi na yamma shi ne babban ofis ɗinsa to ana buƙatar ya fahimci waɗannan sosai da sosai ya fahimci da rakuwa fahimci wannan sai malam ya ce zai yi shari'a kan waɗancan abubuwa da ya da ya ce zan an yi kona zakaran musulman عاقلا بالغا عالما شرطا ما يفعل بيار متى ما يتشد ما لا تشير الصلاة إلا من قراءة وفقه سيتي فإن اقتديت بإمامي إذا أنت يكون بالإمام ما لا يوجد لك الإمام صلى ثم تبين لك أنه كافر ثم سيدة سيبقى ينعجلك أولا في الإمام يوم كثير كافر من وحيد kamar ya eh? kamar kawai yana ba da sallah kawai sai a ah! ai wani ai shi ne tuntunin da kuma kaga ana faɗa mu za ka ba wanda kira mai yace ba sallah sai rana rana ai wannan rana ka samu ana sallah kenan kai a wannan kawai ba wani abin nan ba kabalwa wa ta wanda ke sake sallah kun fahimci wannan da kyau ko kuma a'a nan ne kawai da mun kawai da ne ya shigo cikin musulmai mun ya ga wasu abubuwa ko lokaci ina yana ku sallah da man ya zindiki ne kenan ya kai kafirci ma fara a wuce shi ya bayyana da musulunci a bakinsa iza eh da na farko wani ci ce bayan shi ya dangana ne na bata al'aura ya ce kana bin sallah da ya girka da zai ga layu makare a gaban bayansa المرأة تقول لي أنا aka ce ta ba sallah sallah man kai aka ta sallah aka mushkil ko kuma mata mazani ne rikitarwa shine unsa mushkil wanda yake yana da halittar mata yana da halittar maza shi unsa in an ce mushkil shine mai rikitarwa yana fitsari ta gaban mata yana fitsari ta gaban mata shi shi kadai aka samu wani har malaman gado sun bude babi a kan wani a kan sa a gado wanda kaso za a bashi yawa da tsara ta gado ya wuce da dakar mutum hannun yin shi to gadon maza za a bashi ko gadon mata za a bashi imam rabi ya bude babi a can kashe ko yawa garbace gado ya goma cikin ashirin kuma yana ta zama samu na izuwa insha Allah ta'ala ku lura an ce kunsa shine mata maza an ce mushkil shine mai rikitarwa kenan aka samu kunsa ba mushkil ba kun lura da ke ko yana da gaban maza yana da gaban mata amma ɗaya yake amfani kwata-kwata ɗaya ba ya amfani nan ya zama mushkil da wani ga ba da mai rikitarwa to amma mai rikitarwa shi ne wani lokacin da zai miliyan mata wani lokacin da zai miliyan mata wani in ya tsari ya yi ta wannan gaba ne ya ta wannan gaba ga shi don tunan kafin kuma ga shi da nuni wato ka san malamai sun riga sun gama aikinsu kan bayanin addini dalla dalla filla filla dake da shi shi zama na ce mushkil domin da ɗan kun kane mata maza inda ya karkata wannan hukunci ba ba shi amma da ya zama mushkil mai rikitarwa shi ne wanda yake babu wani hukunci da ya da ku iya ba shi idan ka ba shi wannan hukuncin yanzu an jima wannan za ka ba shi yayi ka tsari ta gaban maza ɗazu yanzu ya yi ta gaban maza mata na shi kaɗai ɗazu da ka kira shi ka ji ya amsa da miliyan maza yanzu da ka ce ka ba ka ce ta bi sai miliyan amsa da miliyan mata a zaga akwai aka samu aka samu ko eh? ka kada wani eh? hmm. eh? a ta aika ba in ka ce mace akwai na mutu akwai yanzu an samu inda in balas kenan ya halitta mata ta fi karkata sai a ce mata ya halitta mata ta fi karkata sai a ce to kana kafin neman sallah sai da bayyana ai irin wannan ne ai majnunu ne sai kuma mahaukaci ne mahaukaci ne kawai yana cikin kawai ana ita da sallah kan sai kuma ai ba za a ga mun sallah ba za a ga sun mun ba misali kawai ka zai yi mai yadda ma ya muku abin nan ai fasikin da jarihati ko kuma fasiki ne da gaba yake fasikancinsa ba tuhuma ba ce tunkirin mazinaci ne la ila illallah masu Allah salamatu lafiya ko tuntunin mashayi ne Allah ta'ala ya tsare ko tunkirin kaza ne shine ce bijarihatin da gaba yake yi fasikin bijarihatin fasiki ne da gaba shi yake yi an shabiyun ko kuma karamin yaro ne lamin yadda dogo da hulma bai isa mafarki ba an hadisin ko kuma mutum ne mai yawan hadasi yana jira mai yawan hadasi amma ba da rashin lafiya ba ta'ammadal hadasa da gangan yake yi haka kawai sai su fito sabu abin da ya dame shi ka lura da wannan a cikin sallah ko a wajen sallah haka kawai sai su fito sa kare a sallah ya yi tusa dan ba shi ne da ba a kaza ya za ka bi sallah sai zama nan ka bi shi ko ka a cikin sallah eh. idan duk wanda ya wannan bakalar salatuka sallaka ta ɓaci abu na ɗaya kenan abu na biyu wa wajabat alaika al'ada wajibi ne a da kuma ka sake abu na farko sallar ta ɓaci abu na biyu kuma dole ne a sake sallar to waɗannan abubuwan haka malam ne sa su mutum ne ya kai da ya dubu nan bayan ya kammala gwamnati sai ya kuma da yana wannan limamin kafin arni zindiki ne a yi mara'atun ko mace ce ne kenan ayyukun sa mushkil ne kenan uku ai majnunin kudu ai ai fasikin ko fasikin kuma rasa ce fasikin da jarihati fasiki ne da gaba to ya zama fasiki ne da itiqad ba aqida shi tana gurbatacciyar aqida eh sai a tallaci gurbatacciyar aqida in ta zama gurbatacciya ce lalacewa ta ya kai ta fitar da mutum daga musulunci Lamma ta ga mutum ya bi shi ya saki sallah in ko ta kai ne ya fitar da mutum musulunci ba yana jira da ke ko to wannan dan bid'a ne in ka yi sallah a lokacin da baka samu sallah ta sunna ba sallah ta ko ki tartibi in ka yi sallah tare da shi a lokacin da baka samu masallacin sunna ba sallah ka yi saboda ne saboda ba zai yi ka je da wuri a cikin kai kai ne ka yi sallah ta kadai a dakin sallar juma'a ko sallar kamsu salawa ke sallah a ka a'a ya halatta ka duka ka bi mutane sallah muddin ba ta mace ne bayyana a fili da ƙuruku kana gina da kyau waɗannan jami'an da ake tarawa a bakin titi a ce musu wasu ibrahim ya bayyana ya yi kuce a kansu jami'ai ne tukuru malaman sun sanawa a titi abin da zai zai zama ce jami'ai ne akwai abubuwa da yawa abu na farko in ka ce ka ga in ka ce mai gani ba sai a ce ba ka da rabo ba ka da rabo ai da mai wala ba zai gani ba akwai wanda aka shiga da makotan shi ne ake yi ba a makotan shi aka ce wannan kuri ta da yana wannan shedani a makotan su ya bayyana gidan shi tudu ya yake sai da ko qur'ani yana karantawa yana kiran da Allah ya rage shi an gana karanta qur'ani ya a wannan dan sai a fita daga gidan wannan wannan وشهدوا على أنفسهم كفرا سورة كما ذكرت القرآن كنا mutum da kuma kuma kuma kuma na garin Qur'ani ai ba magana wani kanka ga yana yi ai kuma a cikin da kana garin Qur'ani ina ka kuma ci yana da kyau to amma malamai sai a ce ai ba ka da akwai wanda yake tabbas ba su gani ba dan gudun kada a ce da su ba su gani ba ne za su ce su ma sun gani sun gammace su yi su dinga ya ƙarya amma kowa ya riga sun irin waɗannan abubuwan wa kiɗo a kan mutane dole ne a tashi tsaye a yi dandami da faɗakarwa in ban da jahilci kar kuma ta jahilci ne fa ya sanya kafaran maka suka ce in kana haza huwa al-haqqa min indika in har wannan alqur'ani da aka saukar gaskiya ne da wurin ka ya kai Allah to zai abin nan fa amtar alaina hijaratan min as-sama to amma zai ko azabar sama maimakon su ce in gaskiya ne ki shiru mu ba shi kenan ba kowa ya huta a wannan ce ne magana cewa in da gaske ne wannan sakon ya Allah da gurin ka yake ya Allah ke wannan maikon azaba me wannan ce to jahilci ke daga nan makera aka ce ya bayyana aka yi iri aka tafi masallacin juma'a aka yi iri aka tafi makabarta a ce ya bayyana a fanka a ce ya bayyana a kula a ce ya bayyana a ina ne a ce ya bayyana malamai jahilci ne tuku har yau kusa ne ya isa ya isa ya isa ya isa malamai aljanu ne kawai suke da wani abin da ya zafi da ce aljanu ne in muka koma muka koma baya inda ya fara da yana a makera ba a zama ce muku kusa da gidan wani wani da yake karanta qur'ani da kasan za ka san ta hazar kaza shi ya ce da sa su biyu a gida suna bokanci bokaye ne suka zauna suna bokanci suna yanka da abin da suke yanka ba irin matakan da mai ba safin su ne biyu kenan da akwai zafin mu akwai boka na mutu haka sai gara ba su a wannan za su tashi ne ko kuma kuɗin da suka tara ne bai tare ba suka yi wannan su dabar suka je wa mutane alfanu kawai suke samun kuɗin mutane waɗannan abubuwan wanda yake makwai shi wani tun kafin a yi a taɓa gangamin cewar wani ya bayyana suke wani magana ɗaya eh, ke na biyu nasiha da shugabansu saɓanin sunna ke kun gane wani da ke ko duk abin da wani yi a cikin sunna da sunan sunna za a taka ne birki a ce abu kaza biya ne kun dauke wannan da ke wajibi ne shugabansu su tashi su kwaɓe su kuma saboda zama ga ce wajibi ne domin ranar alkiyama shirin da suka yi sai sun rike su tabbas sai sun rike su ya musulmi ne fitar ganin shi a wurin duk shirin nan da na kan jigawa da maza da na kan jigawa da na abin nan ɗan duniya da na tako da na ne duk da ka taɓa ganin a wurin babu wanda ya ji wurin babu wanda ya ji wurin inda alkhairi ne da suje je na kana khairan na shi kuma na ne mu isa da nasu su ba abin da muka fara musu wallahi wajibin su ga ranar alƙiyama mabiyan su sai sun sha wuyar su sun ce su gaba zan إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقاطعت من الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة كما تبرأ منكم ما تبرأوا منا قل واجبين واجب ليس ليس مدام كما بنون أهل السنة كل دي كل دي كل دي كل دي ويقول إبراهيم wanda ke shi ɗan dakon ayyukan shi shi ma mai tijjani shi ne mai ɗariƙa tijjaniya ba a taɓa cewa ya bayyana ba har yanzu sai ɗan daga ya ce ya bayyana ba ba karka cewa yana ba Allah ya bayyana ba mun wannan da zai kai su ga wannan ba ma sun sayar da ƙarfin su su ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun san wannan kalimat kabura kalimatan takhruju min afwahi illa quluna illa kadhiba kun ga a ce manzan Allah ya bayyana ba Abu Bakar ya bayyana ba Umar أثمان عالي سعيد وسعد وضل حصل وضل حكم وعالي رفيل وصدق من مدحه متى أن سكر القصة تبكي الأسوة على الجنة جد عن من قال الله صلى الله عليه وسلم سنتا رسول باكتا شعر وعن من قال ومال فيما وان بسردنا وانا يشكو وقصنا فيما وان سردنا وانا يشكو وقصنا وجاءت شعابي هنا كنت بدأ ماذا سردنا هنا هزوانا ماذا بدأت تنبالي ليس سردنا هنا شفوة ليس ولا يتنبالي saboda ka dole ne a tashi a farkar da mutane wannan mahuzanci wannan jahilci sai a ce a yau ya fara rabo to shi mun ne ba a ce da shi ba shi ya rabo ya kuma ce dukke kada ya ce shi ma ya gani sai da inda za ka yaro tsakanin shi da Allah ya gani ya ce shi ma da gani akwai yaron da ke da yawa a wani su ya ce shi ma da gani amma ya da a ce da shi ba shi da rabo yake ce shi ma ya gani har ka ji ana ta sallafa an tsere sallah ya shiga masallaci ba sallah sallah ba wai ana ta shafa bambu ana ta shafa bambu kuma kai inna lillahi wa قال رحمه الله عز وجل أو فاسق بجارحة أو صبي أو قرن يا سنة قرن يارو من هذا قرن يارو المميز wanda ke da hankali kun wanda ke ko da ya ji ana raba naira biyar biyar ba zai gudu ba ko da ya ji ana raba mutala mutala eh, ba zai gudu ba kun lura da ke ko ya riga watakila shekara biyu uku ma cika azumi yake yi amma kuma bai balaga ba to ya gudu da misalla ga sai iya karatun qur'ani inda malam ya ce balighan ya zama ya balaga alhalin wannan kuma dan shekara sha biyu sha uku balaga ba amma ga shari'a karatun qur'ani malamai suke maganganu kuma haka wasu ka ce sallar su tayi saboda haka limanci shi yayi lura ba wasu su tayi ba limancin sa yayi shi ne abin da suke nufi da mutlaqan a sallar nafila da wajen nafila ya halatta limancin nafila ya halatta limancin farilla wasu kuma suka ce a'a nafila kadai zai yi dan da farilla magana ta mai kenan biyu magana farko suka ce duk ba ko daya ba zai ba zai limanci ba kuma ba zai limanci farina ba ina ba ta wanda zai tsaye da kyau yanzu ne za ka ce abin da ya kawo waɗannan maganganu ɗin ne hali ya qulu ahadu fi salati ghayri wajibatin alayhi man wajibat alayhi shin ya halatta wani ne ma wani limanci sallar da shi da yake neman da wajibi ce akan shi ba amma wanda ya bishi ya dubi ki a kansa kaga nan ba wai a karamin yaro ko babban yaro ba sai da kake liman wannan sallar ba ya dubi ki a kansa amma shi da yake ba mu sallar ya dubi ki a kan shi domin shi karamin yaro nan da muka faɗa dan shekara goma sha uku dan shekara goma sha uku sallah wajibi ce a kan shi ba wajibi dan bai balaga ba sallah ba wajibi ce a kan shi ba to kai kuma yin sallah wajibi ce a kanka shi ma fila ce a kan shi kai wajibi ce a kanka kun gane wannan da kyau sai raka malikiya suka ce ya halatta a nafila kai ma da wajibi ce a kanka ba shi ba wajibi a kan shi ba sai suka ce ban da farilla domin farilla wajibi a kan ba wajibi a kan shi ba ina ma ta mutunci yadda maganar ta kuma kuma ga hadisin ga bin Salama Allah ta'ala ya kara mishi yadda yace annahu kana irin muqaymin wa huwa shabi ya kasance yana da mutanen sabilanci a lokacin yana karamin yaro wannan hadisin ma bukhari ne ya rawaito shi da abu daura da nasa'i shi ma mun nasa'i ya rawaito shi babu imamatul gulam qabla an yahtali babu limanci karamin yaro kafin ya isa mafarki babu ma da ya kulla kenan akan wannan magana haka na imamul gulam ya ce babu imamatu shabihi alladhi lam yadbur muhimmancin karamin yaro wanda bai balaga to duk da ka ji wannan magana tana da roto ne ɗan abubuwa guda uku wasu suka ce ya halatta a farilla ya halatta a nafila saboda ne saboda suna ganin ba wajibi ba ne niyyar domin da niyyar mamu ta zama wajibi ta zama ilimi duk da cewa yana da cikin abin nan eh, kasa'is na malikiya ko da sallah ba wajibi ba ce sallar da za ka yi ba wajibi ba ce in ka fara ka daina ka cika ina kuma tare mun yi a muktasar al'akadar kullum sallah ba wajibi ba ce kai sallar walha ba wajibi ba ne amma ka ce Allahu akbar kai ne kenan ka bar harama to ko ba da ka ce ka za ki ai gashi can a wata ba na wajen ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi a ah, sai ka fito da ko da ka da yau ka shirya walha za ta raka a takwas bana yin raka a biyu sallama raka a biyu sallama to kana raka a biyu ka sallama ko ka ko da yadda a shi kenan idan ya kuma salatu fala salatu illa maktuba idan aka tsaye da sallah babu wata sallah kuma sai wannan wata liman ya tayar ko kuma sai sallar fita wajibi akan wannan ne ake magana za ka cika ko ba za ka cika ba kana jira ko yace ka ka fara sallah misalar ka ta fajr ka yi ka azara sai kuma yayin yace sahu aka fara sallah ba sallah ne ko za ka ci gaba sai ga ya sallah ne sai ga ya ci gaba haka ake jira ba shi Ah ai ma wata ba cewa assalamu alaikum ai ai mun da abubuwan da suke kare albata lola a yawan sallah lokacin ba zo ba ai mun da su ababi na tara abubuwan da suke bata sallah su ba a musu sallama inda mutum da mutum yana sallah sai ya tusa ba magana ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ai sai dai ko in ne sallah ta riga ta kashi ne gaba daya ina ma da wanda ya ce wannan da ke ko kana sallah ne sai na mahaifin ka kira ka sallar nafila ina ko ka ta kira ka za ka za ka je ko za ka je misali ka san za ka shi ne za ka sallar tunda ba ba wani abu ne da ke bata sallah ya gifta amma abin da ke bata sallah kuma ai ya riga ya sallar ne maka na'am eh, eh shi ne tambayar da masu da na ce magana biyu ce ake sai ya ga wani ya ci gaba sai ya ga wani ya ga ni kuma na son shiga matsalar da muke so da shi tunda ba ita muke ba eh. a ba wajibi ba ce ai ba shi ya bata ta da dangan ba a gane ko ba shi ya bata ta da dangan ba qala rahimullah to kun ga waɗannan abubuwa za su taimaka sosai da su zo wajen tantance limanci za su taimaka sosai da su wa رحمه الله ويستحب سلامة الأعداء بالإمام وتكره إمامة الأقطع والأشد وصاحب السلف ومن به قروح لصحيح وإمامة من يكره ويكره للخصي والأغلف والمابون ومجهول الحال وولد الزنا والعبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا بخلاف النافلة فإنها لا تكره بواحد منهم قال رحمه الله الإمام abdulbari al-ashmari Allah ta'ala ya jikan shi da gagara ya ce wa yustahabbu an so mustahabbi ne salamatul a'da ya zamana da kalli ma sun zama masu kyau masu rai da lafiya su ne al'ada gaɓai salamatul a'da gaɓai su zama masu kyau don imam gaɓan ne masu zama masu kyau ba ya zama abin da misali sai ce wa fitarar imamatul aqaba makaruni ne limanci mai yankakken hannu kun lura kaga yace an so ne ba da zai ba da sallah ya zama ne wanda da cikakkiyar halitta ina fata yin gobe wannan an makaru ne mai limanci mai yankakken hannu a wani lokaci eh? kuma duk mutumin da ya yanke hannu kuma shi ke na zama duk mutumin da ya ke yanke hannu kuma idan ta yi jirgi ce kuma ta yanke kuma kuma yanke hannun ba ko injin naka Allah ta'ala sai sauke ko wani larura ai yanzu da ai bayanin sanadiyar wanke da hannun ba kawai ko yana da hannun guda ne sai muka ce a shi da yake makaruhi a lokacin da yake akwai masu cikakken hannu amma idan ya yi rashin da duka ba yawwa sai ya gama daidai idan ya zama na akwai masu cikakken hannu amma shi ne ya fi su gane addini gaba daya suna sai wuce ko dama ana magana ne idan shi ya gara addini a tana wani wanda ya gane addini kuma duk abin da ake bukata ko ya cika sai dai wannan mai hannu ya dan shi kaɗan amma kuma yana mai hannu shi kuma yana ya dan gaba mai hannu kaɗan amma yana da sakkiyar hannu ta ko shi wani da kyau ko ba ga shi a gaba da mai cikakkiyar halitta wannan shi ne wato su ake mamu yi sallah babu wani ƙaiƙayi ƙaiƙayi na a tare da shi kuma ce wannan so ake ka imamu da yadda bin sallah zuciyarka ta zama salin alim wal ashal da mai shanyayyen hannu bayan kake hannu ba shanyayyen al'akuta shine da yankakken hannu al'ashal shine mai shanyayyen hannu Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi baki da ko ne ta yi makaruhi ne ba ba ce ai haramun ba ne sai da ka tanta ne ta samu ana ba da sallah limamin yana da ƙanƙan hannu za ka tattara ne ka bi ina ma ta rubuci wannan dan za a tattauna wannan ne kafin a fara sallah amma da zaran an fara sallah to bi za ta yi in ka ce kuma za ka yana da za ta raba kan al'umma ne ko da haka ake bukata ba wa sahibu salas da ke da fama da yoyon fitsari shi ma makaruni ne limancinsa wanda ke da yawan fitsari lura limancinsa ba wai sallar shi ba sallar shi ta yi amma limancin shi ake magana saboda ne saboda waɗanda yake bin eh, waɗanda yake baiwa sallah ɗin masu lafiya ne amma da tare suke duka ya ga ba batun makaruni a ciki Allah ta lai sauki Allah ya yi al'umma musulmi ke da wa man bihi qurun kai da ma duk wanda ke da cututtuka yake da miki qurun jam'i ne na qarqun shi shine miki da ko ya yi kirin da wasu kai ka yana da kurji a sama yana da kurji a kasa yana da kaza yana da kaza duk yana yana da kuraje wanda ke da kuraje amma ba ya kuraje haka ba kuraje wanda yake a hanya ta a kai akwai kuraje ba sai da yau mutum kuraje ne ya da kurji kuma yau ana nufin kuraje masu tasiri kamar kasuwa suna ɗoyi suna kaza ko suna bayyana suna fatan zuwa wani wanda yake da za su ba da alama amma ba haka wata yi sai ne wa imamatu mai yukura hakan nan ma makaruhi ne limancin wanda ba a so mutane ba sa san shi ya zama liman shi kuma ya race shi ya zama liman ta hanyar da zai ya bi ta wannan hanyar ya ga ta wajen da ruwa ya ga ta wajen da gaci ya ga ta sama ya ga ta kasa mutane kuma ba sa san shi ya limanci ya haƙura mana ko ba ta zai wani abubuwa na samu mutane ba sa son shi wata kuma sun tafi dalilin da wuce ba sa san shi kun gane wani da ke ko amma ana wani magana ne ba a ta abin da ya shafi addini wani cewar yau ba a son su don yana ya fahimci sunna wannan ba shi ake nufi ba wannan ba zai zarci wannan ba shi ake nufi wai ba a son shi ai ya fahimci sunna ai zai zama da kowa a halin sunna amma wannan ake nufi wannan ba ya ake so ai sai mutum ne mutane ba sa son shi ba sa son shi suna ba da dalilansu wanda yake dalilai ne kuma za ka iya faɗi sai ya haƙura mana wacce falala ce a limanci wallahu ala abu da na ya limanci ko san babbar falala ta limanci ita ce liman kafin sallah wajiba ta wuce shi a cikin jami'i kai da yanda kake da liman ba salloli lututu sun wuce ka ina ga zuwa wannan ya isa zuwa falala ba ta kuma yana da ko ya ishi wannan ya zama falala wanda ke za ka samu liman kafin na ce maka da tuno sallolin da isa a wajen jami'i ba a cikin jami'i ba wannan ba amma sai ga wani ya ce ko a yau din nan raka biyu za mu azumi ba ya ajiye ko a shekarun jiya ba ka ku san lizimtar sallah cikin jami'i ba ƙarar falala ba ce wannan ya ishi wannan ya zama falala to na ba kai wannan da mafi suke ta cewa suna son su yi wa yi ƙarar da kashi makaruni ne limancin dandakakke wanda yake an riga an dandake shi Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare wal aghlaf da loloba wanda ba a mai kaciya ba mara kaciya ba shi ne loloba ba wal mafun da mai mata akwai mai akan fasara al mafun mai muryar mata akan fassara al mafun da dan daudu kuna jira da akwai rumunci ko ba rumunci akwai rumunci akwai wanda yake yana da muryar mata ne asali ba wai dan ba wai daga baya ke tsoro wannan ba wannan ne da sallar shi dan ba gari yace yana jan karatu ya yi sai wani mamu kuma ga gaba ɗaya tunanin ya tashi kuma sai ya kuma wata mace ce wuce gaba da ba da sallah Allah <laughs> ko ga mun da da shi gura ne sai kuma shi abin da ayyuka suke faɗa da shi kuma ne ya fada to wani da aka ce mai muryar mata da halatta a makarin da abin sallah ina ga dan kuma wanda ke kirkirar mai ai daurin na wannan fasikanci ne yayi ما الخروج لها تعالى تريح مسلمتي بك ومن قال رحمه الله ومجمول الحال لما تكون زهر تهالسا كن زهر كات وانا دم نصر الشباب أنا قد أقول لك ولا بتوكو عند ولا هذا مسجد هذا هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قال أنت كا وأنا دم نصر الشباب آه كتير كتير دم صلى الله صلى بسوا أنت كذا كذا يا نصر سيا كذا دم نصر الله ba a son a ji wani abu tare da wani abu na lima a zuciyarka da yana da zina makaruhu ne limancin dan zina Allah ta'ala ya sauke kuma riba haramun bane fa ce ake malam ya ce makaruhu ta yaya za ka dauki wannan karatu idan ya zama da waɗannan sun fito suna neman takarar limanci waɗanda ko ba waɗannan da sun fito suna takarar limanci kuma da za a za a warware amma kuma na bayan da shi ta fa'ayo ce ya ce ɗan zira ba ɗan shirge ba ne su ne shegu Allah ta hana su ya ga yi magana Allah ta hana ya Allah ya fi mana gaba na mana hanya ce shi ma inda ya san ta nan zai fito don bai fito ba to amma ya ma mu zai ji a ce limamin su ta wani hanya ya fito eh wato za a ga masallacin yana ramewa ka rasa wata cuta ta same shi ka rasa mutane sun kasa faɗan da ya samu saboda mai saboda su suna da kullun tarihin sai ga gaba ɗaya ba a zuwa lafiya ai kaza kaza kaza kaza to ga irin wannan ba a kare mutuncin sa a kare cewa dan in yayi ku sallah da kowa zai sani kana ke ba to ban da yake sallah ba duk da asali shi ke nasiya muke kawai ya ya kana harkokin shi yana karantarwa ne yana da'awa ne yana nazari ne yana har shi a cikin kawai shi ne na zai wannan ba a kare mutuncin sa a kare mutuncin al'umma ba wal abdi da bawa fil faridati a sallar farilla a sallar farilla an yakuna imaman ratiban duk wannan ba makaruhi ne na a shi ya zama imami ratib ana magana ne liman ya zama imami ratibi an danka mashi limancin masallacin unguwa kaza da khilafin nafila sabanin nafila in nafila ce fa innaha ita nafila la tuqra bi ba a karanta ta da ɗaya daga cikin waɗancan kun lura duk lokacin da muka faɗa tun daga al'aqta mai wankakken hannu da al'ashal da mai shiryoyin hannu da mai yayin bukari da mai kaza da mai kaza in dai sallar nafila ce kamar sallar tarawih kamar sallar ta tahajjudu kamar sallar kira mu shagai duk wannan da makaruhi قال رحمه الله وتجوز إمامة الأعمى والمخالف في الفروع والعنان والمجزم إلا أن يشتد جذامه ويضر بمن خلفه فينحى عنه قال رحمه الله وتجوز إمامة الأعمى كاهلتا كواهلتا لموت مكانه كل رب الجبال سوى أن بيت مكانه ليس بموت ina إيه. ga dangin kenan da ke ba ta bai cikin wanda yake makaruhu ne ya limanci ba muhimmanci sai ma mai yaman ya halatta makawa ya bada sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya ya danta limancin Madina ya Madina Abdul eh, Ibn Ibn wanda aka da wa saboda ko da tashi eh biyu irin bayar da Allah ta'ala ya yi waɗansu marasa idan ku lura marasa idan da makafiya don haka wannan ala ta'amal abusa walakin ta'amal kulubun da tafi su wani makaho ne a ido ba shi da ido amma zuciyar shi far take ya ce wannan ya ce sai shi aliyu maras idanu aliyu na majalar ya ce shi ba shi da ido amma zuciyar shi far take tana kallon kuma shi ruwan ce zai ce zai zai a mutum makaho ko kai mutum Allah ta Allah sai Allah zuciya in ta makance wani ido ba zai fa'ida ba tsoron ke babban makanta wadda ke makanta zuci ku duba wa Allah nan a nan kurkusa wanda yake duniyar musulunci tana ji da shi tana ƙara ji da shi tana ƙara ji da shi har ke ake ya ce Abdulaziz ibn Abdullah ibn Bas yana shekara goma sha takwas ba ƙasa da shekara ashirin ɗaya makanci eh? mai sana yana ƙasa da shekara ashirin da ya makance gaba ɗaya ko ya rasa ido dama ko sai da wani shi ne mufti na gaba ɗaya na ƙasar saudi arabia baki ɗaya kuma ba a cikin ali sheikh ba a cikin tsatsan muhammad bin abdul wahab kun fahimce ne da kai, wanda yake sassan muhammad bin abdul wahab su ne suke da suke da mufti ma'ana idan an gara da wasu ya da suke a gida ba dai ga mufti ne da aiki shi na ba shi da ido amma kallace da yake ta duk yadda yake gida karatu mana na yanzu mufti na yanzu to haka za a gaggawa shi abdul aziz bin abdullah bin bas ba shi da ido mufti na yanzu ba shi da ido kuma su ne limamai a ranar arafa kafin wannan mu zuwa da zamu shafi bi rahimahullah azza wa jalla ana da yato ya imamu shafi bi makan waka aka halice shi aka haife shi al-akma amma dubiyan da ya zuba shafi shafiya baiti dubu daya da ɗari ɗaya da saba'in da wani inda wanda yake masu idan suna nan kur suna kallon da suna jan da tana jin su. Ina ta kwanci wannan da kyau. sai da zama da wata baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya maka ba ya ce zai gara lamba kan cikin na albarkacin daren juma'a ba daren juma'a mai alkadin ina ya ke ibada kawai ka ɓata karatu ina fata ya fahimci wannan da kyau zai ga baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya wasu makafi da yawa wata fifi imam imam ashatubi ya kasance ana gyara wasani ko rubutun muwatta da bukari da hadda da ke kan shi kun shiru ana gyara bakin wata kai kana da ido kenan kana duba shi kuma da haɗu da cikin shi da shi kake gyara bakin wata na muwatta da na bukari da sauran mutum eh? imam rahimahullah azza wa jalla idan kafin ya zai zauna ɗalibai sai da sun zauna shi ake jira ya zai zauna a fara karanta ƙur'ani kana ji ko to kuma mai ake wajen tasmiyar qur'ani yana zuwa sai ya ce man a wara farqa wanda ya fara zuwa ya karanta in ya kama karanta ya bashi sai wanda ya zo na biyu sai wanda ya zo na uku sai wanda ya zo na hudu wata rana yana zuwa ya zo sai ce man ja'a saniya farqa wanda ya zo na biyu ya karanta sai na farko in shiru sai tuna yana da janaba sai tashi ya fita yanzu gidan kwanza na bai dawo yanzu sai ce marja a wala farauta wannan akwai bayan allah addini suke mai hidima ba addini sai ya gurɓata ba na addini suke mai hidima jazallahu bi khairati anna azmatan lana laqal qur'an azdan wa salsala yace man ja'a wa thaniya falaqa to kuma ba gaddama ake yi ba بلوه تمام من نفار الزوا مثل سينه مكلمي ما هي سينه وانا سواء باتي سيئي شنو سيئي تلا وانا بجنبا كو سيئفتا يجي وانك جنبا بجنبا يتيغ بنا وانا جمع فوت من جاء ثانية فلقا من جاء أولا فلقا كلنا وتجوز إمامة الأعمى يهلك لمنة مكاين والمخالف في الفروع ya halatta limancin wanda kuka saba da shi a fahimtar addini amma ku fahimtar ta furu'u din ba ta usulul din ba hukunce hukuncin shari'a kai kana ganin shafin mace baya kare alwala don da yin da hajjar su da su kake da su shafin mace yana kare alwala baya kare alwala shi kuma dalilai shi ya gamsu shafin mace yana kare alwala kai kuma ka gamsu baya kare alwala ya halatta bi ka ya halatta ka bi shi kun ko cewa da so kenan ya halatta dan malikiya da dan hanabila ya halatta dan hanabila da dan shafi'iyya ya halatta dan shafi'iyya da dan hanafiya in dai karatu ake yi ba mazhabanci ake yi ba ba isma'il ke karanta ba ba littafin malikiya ba ne ba shi da ya ce wa wal bukhari fil furu' ba ya halatta dan malikiya da dan mazhabanci ko da ko da kuwa kai kana ganin abu kaza bai halatta tabbas ka su cewa shafin mace yana kare Allah ko kuma shafin azzakar yana kare Allah ka su shi kuma tabbas ya gamsu ba ya kare Allah yana da ka sallah ko ka ga shi mace ko ga ya shafa alwalarsa ai ba molan ka ne, kara da juna saboda dalilai da ake da su haka idan an fahimci wannan more magatin ɗaiɗai ta juna a kan lasfika a kan na saba maka a kan ko ka saba ma a kan ba. ko kana ganin nau'in salati kaza shi ya fi ko ni ina ganin nau'in salati kaza shi yafi ina nufin ba a cikin wanda suke tabbatattu daga yin manzo Allah ya sallama ya cikin wanda aljanni ya buɗe wani ido ya bashi wuta a da kuma a cikin manzo Allah ya ba wani abu a takarda a sarari wannan ka ajiye shi aljanni ya bude wani ido ya bashi kawai wannan an riga an kammala wani kawai قال ابن الله والمخالف في الفروع da wanda aka saba mashi a furu'ud din ba usul din ba amma kai kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne cikamakin annabawa ba wani annabi bayansa shi kuma tabbas ya ga shaidinsa annabi ne wani haifa furu'uddin da usuluddin da ya tuna zaka bi sallah ba Allah ce walakin rasulullahi wa fatiman nabiyyin wa fatimin nabiyyin a ga gara usuluddin ne ba furu'uddin ba ne ko ya zai ba قال رحمه الله والإنين da mai kankanin azzakari ya halatta a bihi sallah wal mujazzani da mai kuturta kuturiyar halatta da mai cutar kuturta wacce almujazzan wacce take tana da ruwa ma ba wai busasshiya ba ana mai ake kana wacce ce kawa wacce ke albaras ita ce karam kenan ko kuma albaras kenan wani almujazzan ɗaya ɗanyar الله تعالى يسوي الله ترى بنا مسلم إلا أن يشتد الجزام سيري إدان كتير كالتالي سألني كمريا لا يضر بمن خلفه ولا تتبع أن كبانسا كلها ولا تتبع والدك ولا أذى وكذا كذا ولا أذى فينحى عنه ومساء أن يميتك أن يميتك لن ترى تتبع مثلا ومن سنة مثلا sai a dan da shi nesa shi ne wannan fitattar a dan nesa da shi ba wani wuce ba zai zama kwanan sallah قال رحمه الله عز وجل ويجوز علو المأموم على إمامه ولا بسطحه ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بشيء إلا بشيء يسير كالشبر ونحوه وإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبرى بطل صلاته قال رحمه الله ويجوز علو المأموم يا هلك mamu ya dan daga sama ya daga sama ala imamu a lokacin da imamu shi ke a ƙasa walau bi satahi ko da dagawa ko ta kai ga rufin ɗaki eh ya halatta kai ma mu kana hawa na ɗaya liman yana ƙasa ka bi sallah eh Eh? yawwa tsohon kasuwa ko ba za ka tasu tsohon kasuwa ya halatta kai mamu kana son hawa na biyu hawa na uku hawa na hudu hawa na talatin hawa na arba'in nuna yana kasa ya halatta wannan ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه أمن بهلت الإمام يدعى yana إذا كان الإمام هوانا ترى كان هوانا ترى يكي وسلم wurin hawa na takwas da hawa na shida da abin da hawa kasa eh ba da kuke ba ina muka mun fahimci karatu ya halatta kai sama da liman da halatta liman ya sama da kai ba illa bi shay'in yasir sai dai dan abu kadan ya halatta liman ya dan daga kadan ka shibin kamar dan daga dani haka bayan haka ya kai tsawon bulo eh, a haka abin da ke abin da zai nuna mana wannan idan an zo yin masallaci ina zai da kyau in ga nan ba mu da matsala da yau ne da shi an yanke mu da ke ba mu da matsala na alhamdulillah zai da yau ne to maganar zai ne idan aka yi wa aka gani cikin wani sa'ar addaga wani iman da yi kusa ka ba haka haka yi eh? ya wani dan daga sama ko da kafa da ya ni yake ya in da ba abu dan shi ne sai wannan ba amma ya daga a ce an yi wani mai wani wani na sama irin da ake hudu a sama ya yana can sama su kuma ma musu kasa ina mun da to mun wannan karatun ya sallan manzo Allah da iya akan mun bari wace makarantar ya cikin na yawa inda daman ya yi ne a sama in zai sai ya kasa kasa kasa kasa kasa sai ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in idan liman ya yi a zuciyar shi lokacin da aka dan daga mashi kadan din nan awil ko kuma shi ma ruwa dan ruwa a zuciyarsa lokacin da yake a a bi olimi na dan dagawar da ji da isa shi zai sallar shi kawai a hawa na hawa na ah, da yake salatu sallar shi ta in kun da kyau da sallar da zai kasance a masallacin ka'aba eh a masallacin a yi eh, kuma yana kasa amma za a ga masallacin yana da hawa daya hawa biyu haka ita tana duba ko da a kwalba ko da a sikirin ko da duk sama akwai na mu amma shi yana dandamin kasa ina ma kuma zan ci waɗannan abubuwan wani an masallaci da wani da ake da liman wani ya hau sama yana jawabi da yake gani kuma haka za a yi فما الله تعالى بكونه قال رحمه الله ومن شروط المأمون أن ينوي الابتداء بإمام بإمامه ولا يشترط في هدف الإمام أن ينوي الإمامة إلا في أربع مسائل في صلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك قال رحمه الله ومن شروط المأمون يا أكسن شرط المأمون ده يا موكاسة عليكم بذي من صلى a yi niyyar da kike da a bi imami ya yi niyyar shi zai yi koyi da liman ya ce Allah mai nuna wato salatu zuwa ita ta da a bi imami inda kuma tare lokacin da muke shirin tahawiyya mun yi maganar an yi lokacin da wani zai goya ɗaya a kan sahu liman da yake ba da sallah ba sallah yake bi ba ina jina da kyau sallah a zahar sallah a zahar yana kan sahu yana kan sahu amma sallar shi yake yi tsara ko zai iya kokarin ya ga yadda yake da kuri da yake kuma ya yi daidai da manoma amma shi ba da yake yi ba saboda bai yadda da dubancin sa ba daya sannan ko zai iya ware ya je ko ya tashi ba ana matan zai tona da kyau ko sai ce to sharaɗi ne masallaci lokacin da ya ce Allahu akbar da zuciyarsa ta ta zuciyar wannan limamin da ke gaba shi yake bi sallah ba wai ya hurta a baki ba ne maka makwarci ne sa malam ya ayyana wannan magana wala yashratu fi haqqi imam amma ba a sarar na haƙƙa haƙƙin liman ba ayyana ayyanar imamata yayin niyyar limanci yace Allahumma inna wajhaka wa ana al-imam إذا كنا من الإمام سعيد بها إلا في أربع مسائل في أولا رهن مسألة رهن wanda yake lokacin da ya gobara ya halatta ya ji a zuciyarsa a zuciyarsa shi da zai nan kun gane yana da kyau ko saboda ne duk ana tattauna magana ne don dole ne liman ya yi niyyar limanci da dole ba ne eh? wani ina zaka dauke ni matsalar kana shigowa masallaci wanda ya samu wani ya kabbara sallah azhar ko ɗaya da cikin salloli har ya yi raka'a guda a lokacin yana wa yana shi kadai yanzu da gaba kai kabbara ka bi shi ya mutum niyyar shi zai sai ta niyyar ne saboda ne sai da abdullahi da abbas allah ta'ala ya cikin shi da gafara ya zo samu manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya yi huce da raka'a ya kaddara ya bi shi ba tare da rasulun ya maimaita niyya ce da mutum bari ya taso daga farko ya ji cewa shi ne kuma limamin isa ga sharaɗin gani a lokacin da liman ko fara ba da sallah ya bi cewa shi liman ba sharaɗi ba ne yin niyyar limanci sai ma da ya ce sai a wurare guda nawa guda hudu wuri na farko fi sharatul juma'a a salar juma'a ba salar juma'a ba a yanke mutum guda kaga balle a ce ta fara miliyan noma kin bar ko kai kadai sai ya zo daga baya ya ci zu a tun farko ba haka bane wuri na ɗaya kenan wuri na biyu wa salatul wa jami'i da sallar hada salloli guda biyu sallar haɗawa ma'ana za ku hada azhar da al'asar ko za ku hada magariba da isha a ɗaya musalloli ne guda biyu to shi limamin tunda dama ana bukatar tun farko ne ya mana akwai niyya za a haɗa su ɗin liman lalai ya ce shari'i ne ya kimsu a zuciyar shi cewa zai haɗa su shi liman ne a sanar idan muka zo babu sallar juma'a za ka fahimci tasirin da ya sa malam ya ce a sallar juma'a liman ya ji shari'i ne ya ji cewa shari'i ne ya ji cewa shi ne liman domin limamin da ya bada ya karanta hudu ba shi zai bada sallah in ba wanda dalili ne ka kwara ya gita ba yana ita da hudu ba ya sauko daga nan gari Allah ta'ala ya kiyaye sai hankalin shi ya fushi a ga sai magana asibiti kenan to kuma wani gari ne mai ne hudu ba a wani gari ce gari bada sallah qala rahimahullah wa salatul khawfi da sallar tsoro sallar tsoro tana cikin risala amma ne za mu tattauna a kanta ko sai kai ma za mu tattauna a kanta eh shin kofi dokar ta ɓaci da ake sanyawa 6 to 6 ko yana gida shin ta ba da lasisin a haɗa magarba da isha ina ba ta tambaya ta da kyau doka da ake sawa ƙarfe kowa da zama yana gida ta ba da lasisin muna ita da sallar magariba mu tashi mu kawo sallar isha na farko da ya ta Allah da irin dokar za a ga dokar da ake sa wani lokacin ta zaunar da gari lafiya ne garin ya dan yi har mu zai ta sai a dawo da shi sai ga a wani lokaci da ruwa tsaro sun kuma da hankali akan manyan manyan hanyoyi ba sa mai da hankali a cikin cikin unguwanni ina ma da yin rubutu da kyau ko sai ce ta masallacin da ke cikin unguwanni ka zama da mutuncin su da ba amma idan hankali ne ya tashi ana bi lungu lungu kowa ya shiga gida to haka mu shi kuma rubutu shi daban don sai da yawa sai ga an sa dokoki kawai an yi sallar magariba an yi an kawo sallar isha alhalin ma za ga har takwas da rabi a wannan wurin ana magana ana fira ba abin da ya faru lura da da masu ake garin da ya tashi ba ya yi ranar zai tashi ya ga don kafar da shi abin da zai yi wani faɗi wannan sallah akan lokaci yana da tasiri al'asali shi ne ka sallah ko ka sallah akan lokaci bai halatta ba ka tashi daga nan sai gana da dalili mai karfin gaske wanda shari'a ta yi dare shi da sallar tsoro wa salatin istikhlaf da sallar maiwa sallar maiwa liman ne yayi sallah raka a biyu saura biyu ya miƙe sai tusa ta kama shi sai tusa ta yi tusa ka ce yanzu da ijin ka ka zama wa kenan na liman ke ko shi ne ma'ana yake cewa ya halatta abin shar'i ne ka bi cewar ko a yanzu ka sanya rigar limanci ka fita daga rigar mamu wa zada ba'duhu wasu malamai suka kara ya zama mai kenan biyar fadlal jama'a falan sallar jami'i asalin sallar jami'i wacce ba ta juma'a ba wacce ba ta tsoro ba wacce ba ta kaza ba ta kaza ba asalin dai sallar jami'i da aka saba yi wacce muka da zuwa ta zamu yanzu wasu malamai sun kara wannan sallar ita ma liman sharaɗi ne cewar shi liman ita wasu kuma suka ce a abin da ita shi ma ne ce alal khilafi fi zalik akan sabanin kara da juna saboda malamai suke ويستحب قال رحمه الله ويستحب تقديم سلطان في الإمامة ثم رب المنزل ثم المستأجر يقدم على المالك ثم الزائد في الفقه ثم الزائد في الحديث ثم الزائد في القراءة ثم الزائد في العبادة ثم المسلم في الإسلام ثم ذو النسب ثم جميل الخلق ثم حسن الخلق ثم حسن اللباس قال رحمه الله الإمام العشماوي عبد الباري كان الله الله يجزاه غفار الله يرحمه شيش وتؤذن لما da mutum zai ma addini shi ne ya fahimci ai ilimin mun da haɗu bihi ko ilimi da ake amfanuwa da shi duk abin da malamin nan ya rubuta ana karantawa Allah ne addu'a yace wa yustahabbu mustahabbi ne taqdimu sultan fil imama a gabatar da sarki a limanci sarkin gari shine liman wannan shi ya kasance zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba kuma shine liman haka ya kasance zamanin sayyidina Umar haka ya kasance zamanin sai na Usman haka ya kasance zamanin sai na Ali shi ne domin kuma duk waɗannan alƙawarin ba shi ne shi ne sarki shi ne domin an fi haka. haka kaga nan ba wai sarki kuma zai gana shi da magana da sai dai magana da yawansa a tun da zai karanta Qur'ani ya ga da domin ake yi ba kuma da zai gano da su kuma su kai yin karatu don gano da an yi sarakuna sosai masu karatu masu karatu na fitar hankali daga cikin sarakunan da aka yi cikin waɗanda ake ba labari haka in yi labari ya kai labari akwai sarkin da aka yi duk abin da ka faɗa aka faɗa su da ya haɗa shi kun gane wannan da ke ko duk abin da aka faɗa su ɗaya ya haddace shi akwai kuma akwai yaron shi wanda inda an faɗa su biyu a akwai yaron shi kuma faɗa su ɗaya ya haddace bai wasu ya faɗa so biyu ta haddace shi kuma na da kuma ya faɗa so uku ya haddace sai haka ya ce da malami ne je ya rubuto hutuba ko lacca ko jawabi da shi bai taɓa sani ba in dai ya sa in dai ka kawo abin da bai taɓa sani ba za a auna wannan abin da ka rubuto ka rubuto a fulanin dutse ne ka rubuto a kan ice ne za a ɗora nauyinsa nauyin shi nauyin zinari sai ka wannan malami da zai zuba ya zai zuba sai ya kammala ya ce ina yanzu ba faɗa shi ba sai ce ina wanda ya riga san shi ai ba ma shi ba yaron shi ma ya sani sai ya ce da yaron ka shiga karama sai ya tashi ya nome ta duka yanzu an faɗa shi ne kenan sai ce to ma yaron shi ba bai shi ma ta iya wannan an faɗa su biyu sai bai ta bai ta sai a daga labule kai sai ta sai ta kono yace to balle shi tunda na faɗa shi uku kenan sai ya mai tashi sai to yanzu suka ga ko wani kuma haka aka yi yaso eh yaso yi akwai al-imam al-asma'i fataccen malamin lugha ne shi ne imam a fagen lugha da ya ce ya ce to wannan zai kare wa malamai zai a kasuwa ba za a maganin shi da ya je ya zo da wasu bankoci ya ma gane ma farkon bankin na rikicewa ne ya rikirkitar da sai ta rana maka wani rubutocin ya rikirkitar da shi sai ce sai ya rami kada kai ce da juwan ba wannan bai shiga ba zai ya ce ina ita ba ta rike wannan da balle shi ta zai sai a cika shari'a kenan da aka ɗauko su sai a sai a kan falalin dutse ya rubuto shi ka zai zama yin dutsen nauyin zinariya sai a ga nauyin dutsen zai kwasa bai tumali baki ɗaya sai ce eh wannan waye dan ya rufe kanshi ne sai ce al-ima yace ai asma'i ne sai ce haba asma'i ya zaka mana haka sai ce haba ko kuma zaka mana mai haka ba da karatu abin da ba ya ta ba ta ne ba ha karatu ya ta za za da aje aje ana mai addu'a za ta addu'a za ta wani addu'a ka je ke ma mutane addini mana addu'a da su mutu a cikin sun yi gallatu ya ne mutaki قال ان الله يستحب تقديم السلطان في الامام ان سي افار غباتر ده سركي يا شي ده دينا ثم رب المنزل سن من الجدا بدا ده جدا مثل ده duk karatun da kake a adaira ta shahu ko za ka wuce gaba a abu haka ake ba ko da kuwa ɗalibin gidan ɗalibin ka ne ana ga dawo mai tsoma da ke ko ko gidan wanda abin da abokin mutan ka ne a kasuwanci wurin da ike sayayya wanda ka wani ziyarar gida ne ko ka kwana ziyara ko kuma ka biyo su jikokin kuɗin ka duk da shi zai wuce ba da sallah shi ne rabbul manzil ba shi ne gida ba ya mustahabi ne a fara gabatar da mai gida thumma al-musta'jir yuqaddamu ala al-maliki sannan dan haya shi ake fara gabatarwa akan mai mallakar gida shi wannan shi ke da mallakar gida amma shi wannan shi ke zaune a gida an haɗa a cikin gida ba zai ce ba da sallah dan haya shi zai fito ba shi ne da gida ba yawwa ko wannan zai suka sai ce a dakata bari masu gida su cikin sa da haka ake yi ba thumma zaidu fi fiqh sannan sai a ga idan malaman suna biya masu liman limanci to waye ya dara a fiqh waye ya dara juna a gane addini fahimtar da mun fara fahimtar alfikiru shine fahimtar addini akan dalilai na shari'a ba gane ko sai da inda za karanta tun daga akhbar har zuwa muktasar har zuwa mudawwala a ɗauki mas'ala guda a ce faɗi ne daga kace a kai baka san dalilin ta ba a haini ka ba ba kiri ba kai mu kallidi wani haka yake a cikin wasu mushrikai ثم الزائد في الحديث ثم وند يدعو أكان حديثي wanda ya ƙara sauran ilimin hadisi ثم الزائد في القراءة ثم وند يقرأ سورة أكرة القرآن ثم الزائد في العبادة ثم وند يقرأ سورة العبادة معناه يزيد أولا سيدي أفكر الدسي دي أحاديث الدسي أن تنجرس القراءة كل الناس يا كي ثم الزائد في العبادة sai a zato waye ya karu a kan ibada zai ce wannan tun da muka san shi azumin litinin da alhamis yake yi kuma ba ya yi zan da azumin litinin da alhamis amma shi yana yi waɗannan ba sa yi ya ɗori a kansu kuma ɗori ba ya ɗori wannan yana da haddin izubi goma wannan yana da haddin izubi ashirin ya ɗori kuma ɗori ba ya ɗori wannan yana da ashirin wannan yana da ita gaba ɗaya ana magana ko yana da ita gaba ɗaya ne kuma da yaranci ke karanta ta ba wannan da in yana karantawa da yaren shi ne wannan mai izini biyu da ke karanta yawa wa rasul qur'an tartila a shi za a zama qur'ani qala rahimullah thumma al-muslim fi islam sannan wanda ya fi shekaru a musulunci kun gani sai ya ga dokon da kije ba al-muslim fi islam ma'ana da kije da samari duk ana nuna su samari sun isa da kije da ya zama goma shi da kije ya zama samari su duk inda aka samu sabbi sun kai sai za a ce to shi shekarar shi nawa a ce wani shekarar shi talatin da biyar wani shekarar shi saba'in eh eh yawa kun fi ku sunna bin nasab sannan wanda ke da cikakken wanda ya fi sauran dangantaka dangi nasabar shi tsarkakacciya ce dan babban gida kenan sai zai ga kan dan babban gida kuma jamilul khalqi sannan mai kyakkyawan halitta ce ka Allah mai kyakkyawan mutum to sai da aka ce to tunda wannan <laughs> shi aka haka shi ne shi ne sai da ga wani da kace da ilimi da shi Allah ya kala mai kala mai kala mai sannan mai dabi'a kuma kyakkyawar ɗabi'a tana tasiri kyakkyawar ɗabi'a tana tasiri kuma ana lissafa ta cikin abin da ake cewa da wane da wane duk makin ɗinsu ya yi daidai kowanne ya ci ɗari kuma kuka ya ɗaya cewa za a yi sai a ce kai wane ya fi wane kyakkyawar ɗabi'a sai a fara gabatar da shi ana ga da hukunci da ke ko akwai wata jarabawa da aka kowa ya ci ɗari ko kuma kowa ya ci abin da ake so to amma ana so a ware na ɗaya da biyu sai aka tambayi wannan na hada ce ce yana da hada izu biyu aka tambayi wannan ya ce yana da hada duka ya ga ta su wuce ai da ga wasu abubuwan da ake rinjaya ba ana rinjaya a'a kai za ga da a ɗaya ba wajen wannan bai shiga ba an taɓa limanan gura biyu yin ba a taɓa yin limanan gura biyu ba lokacin da yana yin kuma sai yana wuce sujjana ba za ka bi قال رحمه الله ثم حصل اللباس sannan da kyakkyawan tufafi a to za a zo ne bisan cikin in ya zuba da goro nan sai ya ɗiba nan majina nan a ci shi ne zuhudu wannan ba shi ne zuhudu zama hasulun libas ba wai yawan tufafi ba ya ga zama mutum yana da tufafi da yawa a nan da da tsafta tufafi sun kai goma sun kai dozin guda in ya fara kansu sai ya kure in ya kure ya sai ya sake ya neman kaga da gogo wani ba za ka tuna mun dubu dubu su wuce uku ba amma ya iya yanki da guga sai ka ana cewa kai su ba sa jin halin mara gudu da ke can qala rahimahullah to kun ga waɗannan abubuwan da aka ambata mustahabbi ana amfani da su ne akan al-murajjihat abubuwan da ake rinjaya da wani akan wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi Abdullah da Mas'ud yace ya ummul qawma aqra'u min kitabillah fa in kanu fi qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijra fa in kanu fi hijrati sawa فأقدمهم إسلاما ولا يؤم الرجل الرجل في سلطان ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه وانا حديث ان لم تتشي مسلم يا ريتوشي ابو داود يا ريتوشي نسائي يا ريتو ابن ماجه بسو ريتوشي لكن حديث عبد الله بن مسعود ana sai mai ce ya ummul qauma aqra'uhum kitabillah wanda zai ma mutane imanci shine wanda ya fi su alqur'ani mai girma fa in ga rubuta ya ki sawa in sun zama dini da jinjani kowanne su ya kai ga ƙarin hadda ga tajwidin ga kowanne to fa'alamu bis sunna sai a cikin su wahafi fahimtar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kake nan ku gani da cin jifa tsakanin wannan da wannan wani neman limancin gari limancin juma'a eh ta jifa wani ka je ba mai ishmael ya riga ya yanke hukunci tuntuni kuma sai kuma riga ya yanke hukunci ya ce da ake neman limanci ga da ake hukuncin da a nan ne fa in dai ba a wajen sunna ba fa a nan ne ba za a ga liman shekara biyu shekara uku yana ba da sallah na irin shi bai taɓa ba da sallah sai da ko tafiya zai ya yi mace ya tafi asabar idan alhamis kuma kira ko in dai kana kowa umara ya tafi da ramadana ya gwamnati biyar da za'a yi biyar da za'a yi ya dawo ashirin da bakwai da ramadana wurin da samun tsira sallar idi kawai da mamu zai so mu dan ana shi ne da aka biya mai hujjar hajji eh? Kada duk nan da cewa ne abin zai samu dan dama malamin nan ga wa karatu shi ka same su da yawa ce masu harkar sunan nan wasu inda za ka same su da agida suna tattaunawa na ce su gamsu da sunna kawai wani da ne suke gani a gaban su ba su da ita kawai su da kansu suna cewa tsotsar su ake yi in shehi zai zai gari ba su ake yi kuma biyu da suka iya suna da ƙarfi da su da bayan mata su ake yi to kun yi yanzu a rai sallama tare da yajero ya ce bayan gano fi sunnati sawa ina sunna sun zama daidai na daida to aka da mun hijira to wanne ne ya riga wani hijira eh wani ya yi jira ne a shekara farko wani ya yi jira a shekara ta biyu to ya za a fara gabatarwa na shekara ta farko fa in kana fil ta sawa in dare daya lokaci guda suka yi hijira fa fa aqdamu islama to sai aka waye ya ku wa a musulunci ina fatan kana mun ce da malamin tsoro wannan ko waye ku wa a musulunci wala ya ummu rajulun rajula fi sultan kada mutum wani ima wani limanci a mulkinsa kun lura ko kada ya rike wani mun shugabanci a mulkinsa isa ma ne ce a fara gabatar da sarki hakan nan kuma a gida ne a fara gabatar da mai gida wala ya ta'udu fi baitihi ala takrimatihi hakan nan kada wani ya zauna a ɗakin wani ka je ba kunta kada kana zuwa ka zauna a ɗakin abokinka don ya karrama ka illa bi izinin sai da izinin sa assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullah an yi dai in shigo sai ce shigo sai ka shiga to karka magana shiga ka yi hakim ce akan akan kushin kai ka zauna sai ka tsaya sai ce bismillah mana yawa sai ka zauna ke haka ake yi ina ba ta mutunci wannan da ke ko ai ka girma da mutum a inda yake gamar ya iya mallaka shi iya gina da shi ne yake da mulki sai da an je sallama sai ce ka dawo bayan karfe uku ya ne ya ba na ya ce kaza Allah ta'ala saka da alkhairi to anan rasul ya fara gabatar da qur'ani ko aqra min kitabillah ina so ku gane wannan sannan kuma malam ya ce thumma zaid fil fiqh sai fara gabatar da fiqh to abin da ya kawo wannan ba ne suka ce me ake yi da aqra min kitabillah wanda ya fi su karatun qur'ani ko wanda ya fi su fahimtar qur'ani eh eh ka ga ina fahimta ne ma'anar shi da abin da ya kunsa da aiki da gida ka na karfi sa to ka ga shi ne a karan da kitabun nan shi zai suka fara gabatar da fiqh eh. wanda kuma aka ce tsabagen tilawan ne sai ya kallace akara wanda ya iya karatu sai ya iya karatu shi za a fara gabatarwa قال رحمه الله وما كان له حق في التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار إن كان عبدا أو مرأة أو غير عالم مثلا فإنه يستحب له أن يستميد من هو أعلم منه والله أعلم قال رحمه الله ومن كان له حق في التقديم في الإمامة وان ده شيئا بحق أغباتك شيء زمن الإمام شيئا بحق أغباتك شيء زمن الإمام ونقص عن درجتها amma kuma sai ya kai bai cika darajar gomancin ba misali ka rabbi dari karen mai gida in kana arba ina zama bawa shi ke da gidan amma kuma bawa ne bawa na neman kyafar Allah almar aka ko mace ce ita take da gida a gidan take zaune kai ɗan hawa ne a gidan take za ta gidanki ba zai mishi a gidan ita za ta wuce don kana mai gida ko kuma kai za ta wuce aw ghayra alimin ko kuma shi ne gidan ne a wanda malamin bane kuma ne da aida ba wai ba wai kurtumanin ta ce bima la ta shi salatu illa bi shi hatta ma abin da zai gyara sallar shi bai sani ba shi sai ke ganin ki da shawara shi sai nake ba ku shawara in aka lura in sallah wannan ya ce wuce aka ce ka wuce ka ce wuce karke gaggawa ba da zara an ce wuce mutum ka dan matsa da kanka wuce ka bada sallah in gane ko a ce wuce ka ce a wani wuce ka da ake minti biyu minti uku ana tura wannan wuce ba da sallah yana a'a uku shi ya san kai shi Allah da an dan mika ran ce wuce a ai sai ka wuce kawai <laughs> Allah ba ana irin wannan a kasuwa ana irin wannan a halin tafiya kun tafi ilu sai kaya kun tafi anata kun tafi dama kun kun tafi ina ne a ce wuta a hayi a bani wuce kawai duk da ka gamsu dan ka zo ka tafi da mutum shi ya zantar shi kuma ya ce mata a'a ya ce mata a'a ya ce mata a'a qala rahimahullah fa innahu to wannan dan ya ce an ghaira alimi masalan ko wanda ba malami bane misali fa innahu mustahabbu lahu to mustahabbi ne a gare shi an yastamiba ya sanya wani ya bada sallah man huwa a'lam minhu ya sanya wani ya bada sallah kenan har yanzu kallin yana hannunsa sai ce wane ku ce ka bada sallah kuma ya ce gidan shi ya cancanta ya bada sallah sai yi kara sai ce wani ku ce ka bada sallah wanda ya ce ka bada sallah dama hakin shi ne ya baka wallahu a'lam Allah ta'ala shi ne masani nan nan ya ga ba da sallah da ya ba sallah sai aka tambaye shi aka ce wani aka ga da sallah sai ya ce kaddara ce mamun zai su tambaye shi me yake nufi mamun zai su tambaye shi me yake nufi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk cire mu agogo a nan kun cire mu nan ba